This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu mai Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da duba al'amuran da suka shafi shugabanci, tattalin arziki, cin hanci da rashawa, harkokin matasa, zamantakewa da walwalar al'umma a Ghana. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yau Asabar Masaud Pezeskiyan sabon shugaban kasar Iran mai matsakaicin ra'ayi ya buƙaci jama'a da su goya masa baya akan aiki da ke gabansa bayan da ya doke abokin karawansa mai tsaurin ra'ayi ya lashe zaben ƙasar. zaben zagaye na biyun da aka yi a jiya juma'a ya kasance ne tsakanin pezeskiyan wanda shi kadai ne mai matsakaicin ra'ayi a cikin 'yan takara hudu da kuma mai ra'ayin riƙau tsohon mai wakiltar iran a tattaunawar nukiliya sa'id jalili pezeskiyan mai shekaru 69 kuma likitan zuciya ya yi alkawari inganta manufofin kasashen waje na zahiri da sassauta tankiya game da tattaunawar da aka dakatar da ita da manyan kasashe don farfado da yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 da kuma inganta fatan samun 'yancin walwala da zamantakewan jama'a da jam'iyyar siyasa. sai dai iraniyawa da dama sun bayyana shakku akan ko shugaban zai iya cika alkawarin da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe yayin da jagoran addini ayatollah sayyid ali khamenei wanda ba shugaban ƙasa ba ne amma kuma yake da ƙarfin yanke hukunci na ƙarshe a fannin musulunci yake killace da masu ra'ayin riƙau. a hali da ake ciki kuma shugaban kasar rasha vladimir putin ya taya masud pezeskiyan murnar zaɓensa sabon shugaban kasar iran kamar yadda fadan kremlin ta bayyana a yau asabar Sanarwar ta ce ina fatan ayyukanka a matsayinka na shugaban ƙasa za su taimaka wajen ƙara inganta haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen biyu a dukkan fannoni don amfanin mutanenmu da kuma samar da sauƙi ga tsaro da zaman lafiya a yankin. Pezeskiyan ya yi alkawarin buɗe Iran ga duniya da kuma isar da 'yanci da al'umman ƙasar suke so tsawon shekaru da dama. Afirka ta yamma da ke fama da rarraban kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin ƙasa guda biyu a ƙasashe daban-daban biyu a ƙarshen mako. An gudanar da taro na farko ne a Nijar tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran ƙasashe mambobin ƙungiyar tattalin arziki da yankin ta ECOWAS. taron kolin da ake yi yau asabar a birnin yamai na jamhuriyar nijar zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin sahel wato alliance of sahel states ko kuma aes a takaice taron kolin da za a gudanar gobe lahadi a abuja zai ba shugabanni a kasashen ecowas damar tattaunawa a akan irin alaka da za su kulla da kungiyar ta aes labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki goma sha shida bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin gaza kamar yadda wata babbar majiya ta hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters a yau asabar ƙungiyar tarajin islama ta dakatar da bukatar ta ta isra'ila ta fara amincewa da ta buɗe wuta da dindindin kafin ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar kuma za ta ba da damar yin shawarwarin cimma hakan a kan matakin farko na tattaunawar mako shida kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters bisa sharaɗin sakai suna saboda tattaunawar ta kasance ta sirri wani jami'in Falasɗino mai kusanci da shirin samar da zaman lafiya na shiga tsakani da kasashen duniya ke yi ya ce shawarar za ta iya kaiwa ga cimma yarjejeniya idan isra'ila ta amince da ita kuma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni tara ana yi tsakanin isra'ila da hamas a gaza wata majiya a tawagar isra'ila a tattaunawar da ta nemi a sakai sunanta ta ce yanzu akwai damar cimma yarjejeniya hakan dai ya sha bamban da matsaya ta baya-bayan nan a yakin da aka kwashe watanni tara ana yi a gaza lokacin da isra'ila ta ce ba za ta amince da sharuɗan da hamas ta gindaya ba a ƙarshe mahaukaciyar guguwar beryl ta yi rauni a jiya juma'a zuwa ruwan sama na tropica ta zuba a mexico a matsayin guguwa na mataki na biyu tare da iska mai karfi da ta yi barna amma babu wani rauni da aka samu a yankin yukatan mai karban bakoncin masu yawon bude ido labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba shirin zauren VOA. Muna wa mai maraba da shigowa zauren VOA. A yau shirin zai ba ɗan jam'iyyar MC wato Movement for Change dama na bayyana abubuwa da suka shafi yanayin mulki a ƙasar Ghana. Bari miƙa ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas. yanzu za mu tafi wurin wakilin jam'iyya na gaba wato movement for change sunana alhaji kamil hussein muhammad dan jam'iyyar movement for change sarki kayi tambaya ma dan uwana alhaji gadon fusiga wannan ke jam'iyyar da ke ragamin ƙasa suke mulki in ka duba maganganu duk da ya faɗi maganan cikin ruwa da ƙura ne me yasa na yi wannan magana ya kamata mu nanata amma mutane bayani ina muka fito ina muka kai ina za mu inda muna 'yan ƙasa nun wanne ke cikin gana yau ya san ƙasa yanayin rayuwa ta muna katutu ƙasa ta yi ƙarfi ana kuke-kuke mutanen ƙasa yau ka tambaya mutane nawa ka iya cin abinci kwano uku rana ɗaya shi mu tambaye kawunan mu haga in ana yin abin ga maganganu da yawa shi a ce in da wane yake haka ne da wane yake haka ne in kai haka nan ka faɗi don kai ka zo ka gwada abin da za ka iya kai kan mutanen gana na cikin wahala shi aka ji tausayin ku aka baku mulki saboda yanayin maganganu da ku zo ka faɗi shi yau maganganu da ka faɗi ya yi kasance me ake ciki sha a ce gwanda jiya ko yau in ka duba alhaji gado ya kawo misali da kamar russian ukraine war sai ka tambaye kawunan mu yau da muke cikin ga ukraine da kansu da russia economy su yayi ke su da kima ke fada kenan su da ke fada suna export kaga matsalar mu duka na kasan gani da ndc da mpp duka su duka sun base acquisition on manifesto me na faɗa zan yi ma mutanen ƙasa da tunda na zo ya kamata in yi wannan abu kaga matsalar mu guda na farko duk wanda ce siniya habi da kyau to me shi shi mu ce me shi shedani ne amma min kyau kara da wanka in za ka yi abu yi lissafi ga abin da nake so in yi kamar law of demand and supply in economics ko ba haka ba ko duk wanda ce free aid has da kyau kar ya yake amma lokacin da ya kamata mu shi free ke ga ya karfi mu yake mu auna karfinmu mu auna algifinmu da abin da muke so mu kawo duk matsalar mu duka in ka gana irin bashin da ghana ya yi kan free shs zuwa almost 7 years ga an gwada maka ya baka mamaki yau mutanen gana ai mu ba talakawa ne haka in ka duba wasu kasashen da ke bangaren afirka ga kasa na wayewanmu na yau da kullu yanayinmu kana ganin kamar muna gaban di kasashe da yawa amma ya ya kasance yau yau cin abinci ma ya muna karfi kontrata ya aiki ba a biya in ka tambaya a ce russia ukraine war russia ukraine war nan su da kansu ya economy su yake ka auna sana ai magana abin da muke faɗi kenan gwamnatin da ke mulki ta tashi ta kama ludde da ya kamanci a shahura da ita amma yanayin da ke tafiya yau ai ba wani zai gaya maka kamar ƙarsa karfi ba su da kansu suna faɗi ƙasa ga me yasa ƙasa ya karfi yau promises dai wanda aka kawo za a zo a yi mana kan dola ya karfi in ka duba percentage shi a ce an yi kokari mutum ya bar maka dola yana 3 cities 90 pesos yau dola ya kai 15 cities 60 pesos ka ce wai wai in ka duba percentage wise yau ya fi da ai ana rena hankali mutane ne in ba rena hankali tashin basira da fasa'a ba ka zo ka ce mun abin da ke 3.9 yau ya zo 15.7 ko 15.6 ka ce waje ya fi yau saboda Allah wa zai dauki wannan ma da iyaye na kai yaran su ana biya saboda me uba ya hita waje ya samu abin da zai kawo gida kowa ke aikin shi aikin shi na bunƙasa kaɗan an ga mulkin rollins an ga mulkin kufuwa an ga na atamils an ga john mama na nadu dankwa a kufuadu shi da ya zo ya na kasar da kasar ne don mutanen gana yau kowa ba shi an gaya maka ba gari inda ya kai yau gari ya sha maganin zawo duka a bi gari da kuraba da ruwa in ba haka ban gari ya kai gari ya kamata a ce yau gana ya kama wuta to amma gashi nan hankurin mutanen gana ke da shi da ba mu sun yanayin kai kawo da tashin hankali cikin kasanmu tun da ba a raine mu da yaƙi ba ba a raine mu da faɗi ba mun mun san ana sake gwamnati a cikin ballot box jifan kuri'a ne kuma da ikon Allah ganiyansu aba an aza ruwa yau garin ga wallahi tallahi shi da kanshi alhaji gado da kanshi ya fi mu kuka ka ina cikin gwamnati ka gaskiya guda ne kuma yau ba sha marasa lafiya magani yau garin ga in an te cikin ballot box wuri za a yi demonstration ba mu demonstration kan gwamnati bai da kyau kaga ba wani fito fili yi wani demonstration shi dai yanayin wani abin da ya zo da bai gudana da kan da ake son shi ba kaga an yi kowace kuma a yi hankuri an san lokacin jin kuriya ya kai in ya kai wannan mutanen gana sun gwada yanayin kasan abin da ya gudana da za a ba ku kasan ya economy yake yau ina ya kawo yau ina gwada maka almost 700 companies foreign companies su relocate to neighboring countries benin togo da cote d'ivoire yau a ce mu muna cikin kurmi burkina faso na cikin suna, suna arewa suna iya suna export tomatur mu gada bayan mu yi noman tomatur me ka wannan an kashe a greek yanayin tattalin arzikin kasan gana duka ya, mutu an kashe yau she mu ce kasan ya je gaba ko ya ce baya a sa mu movement for change ai cikin npp mu muka fito muna ganin alkawuran da muka mutanen gana ba shi ke gudana ba tunda ba shi ke alakwai da muka mutanen gana ba shi ke gudana ba dole mu gwada mutanen gana mu adilai ne ba mu zama a yi da mu gari ta lalace daga mu mun ja kanmu ma mu ma mu buɗe namu don muna neman mutanen gana su duba kaga in constitution gana ba political party ake vote ma power ba personality presidential candidate ana duban kaliban shi ne me zai iya yayi in ka duba eh, shugabanmu alan kudo ciramanci john 2004 duk duniya baki daya ana neman wa'anda suke da basira da fasaha da gobe za su yi su mallaki kasansu sa kasansu ya bunƙasa kai inda ake so da a kira bill gates a kira condoleezza rice na america an kira john alan kudo ciramanci lokacin da nelson mandela ya zo ya karbi mulki daga south africa ya fito prison ya zo aka vote mai zan mulki ana neman mutane bakwai cikin da afirka a zo a duba kan da a yi tattalin arzikin ka su ya zo an kira john alan kudo tiramanti mutum ina da 21 years shine regional manager na us na da whole greater accra wanga mutum is a stout businessman lawyer ne kuma wanga mutum ya zo ya tsaya a ce a vote mai in ka tambaye su yanzu gadame gadame da ke cikin ndc da npp ne cin hanci da rasha amma mun fi ku ci kuɗi wanda sun fi ku cin kuɗi amma shi shi in person gudan nan shi a tambaya an taɓa samun shi laifi guda ba taɓa samun shi laifi guda ba abin da ya sa kaga mu mu ya su ya mu mun koma baya muna bin shi kenan saboda adali ne kuma zai zo ya sai gana beni sun yi wani yanzu beni independent candidate ke mulki beni sun yi wani mu kuma za mu gwada mutanen gana duniya duka kamar john allen kuzo tiramantin you be the next president 2025 Allah. abin da zan tambaya kuma da abin da na san yawanci masu saurare ko kuma suke tare da mu da su tambaya za a iya cewa alan cirmantin nan yana a cikin wannan gwamnati da ke mulki da shi ne fa aka dama ake sha sai dai lokacin da shi kuma yake son ya tsaya sai ya yi watsi da wannan gwamnati amma in aka dubi irin maganar da kake za a ce a'a yaya dan lancirin ke wannan magana alhali wahalan nan da aka shiga na kasar ghana da ku aka jefa kasar ghana me za ka ce a <clears throat> ai duk mutum da ke da basira da fasaha bai gajiya da na dawo da ra'ayi don ra'ayi ne kaman riga yake ko hanci kowa da irin tasa Kun ji yadda bayanan ɗan jam'iyyar MC Alhaji Kamilu Hussaini Muhammad ta kasance kan gudanar da mulki a ƙasar Ghana. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban amsar tambayar da aka yi wa Alhaji Kamil Hussein kan koyaya yake kallon yadda wasu ke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin da Fiona Wamayi dudu. Wace wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To madalla da dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado juma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Sai kuma ansar tambayar Alamu Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirinta. To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, Ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi ɗan shekaru sama da tasa'in a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Elhikaya gare ka. ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya ya san shekaran jiya. a harkokin najeriya da kuma tarihin mazance wajaje da yawa allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye to alhaji musa yalo za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar nijar da suka hada da musa hadarin asuba da magaram da ado dan juma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan fulani a cikin duniyar nan sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin fulani alhaji musa yau sai kaɗan faɗa mana don a fahimtar da waɗannan masu kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai najeriya yawan fulani don kabilun da suke cikin najeriya na fulani li'i mbeta li'i fulbe wodi walarbe wodi sukure wodi eh, mare wodi sulubawa. wodi alhaji musa yau mun barke kusan ka kuma hulatan cin gaba ɗaya kuma da hausa muke so a mana magana to akwai akwai ba'awa akwai um, um, bawan kori akwai sulubawa akwai a nan a najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce a ku akwai abinan sukur akwai sulubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi ne fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din nan don haka kaga wata gari watakila su um, eh, ah, kabilu kaɗan ne suke a wani bangare kaga su lubawa suna sokoto katsina bin da aka faɗa cewa ah, hausa fulani ai fulani ne suka je zama hausawa hausa kai hausawa ne to asalinsu suna da su eh, eh, gobirawa agalawa Eh, kusumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duk ajiyoyi aka yi da kasar hausa kar sarautan kar da sarautan ba tun hausa ba fulani ba ne to a ina fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an takaita in ba ka sun kai talatin in ka koma da su jama'a da sauran su kata sauran wanda ba a sasu a tunan lissafi ba da haka kaga baban da suka kai nigeria gaskiyar magana in yawan Fulani ne kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga Najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin na fara maka kaɗan bai fi kasi ɗaya bisa uku na kabilun fulani ba na gaya maka wannan da faɗa nan kuma in muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun fulani ne ko mu ko fulani masu kiwo a jeji ba fa bai faɗi ko ɗaya daga ciki ba to da haka ban tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar Nijar na tuba ma tafiya na gamu da wani wanda ba fulatini ne amma daga Sudan yake na taɓa zuwa Senegal Ah, ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da kullanci ah, duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulanin gaba na najeriya ma'ai daga futa toro suke furotoro kuma daga kasar ya haɗu da silinya tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zo ya soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani dingongin suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma fada zagayen da suka yi yawa a dama cakatan suka da abinda suka basu lanke ne suka basu a silinya da sauransu amma fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga najeriya let us do them. Them is that I said that them will this one. Kulla tawna jam tawna jala de bendi de benar nyalande.

karin bayani mu fahimci me futa toro ne futa toro gari ne gari futa toro din nan lokacin da baji mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka ta baji mango baji mango ita din nan da aka aura sai ta haifi yara guda hudu suka soma fulatanci da rabroba da wuyo da ma nasi na manta sunan da ya su hudu suka fara yin fulatanci nan ne ko an sami asalin fulani kuma abin da sa da suka zo shi din da ya zauna wurin ya zo ba a yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai uba sai dalili abinda wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh. waziri zai na sokoto waziri zai na sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure uku ba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yanzu za a faɗi ko da dangin fulani Eh, wanda ya haife su su ne wa'annan da suka zo ma fada sunan wa'annan kakanninsu da aka aurar da babu jimangu sunan su wakuru ne da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma fada da annan kawunansu asalin uwarsu ne soma su wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da dai fi zuwa najeriya ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin nasi ana faɗa cewa sai ukuba an nasi yana cikin zuwa annabi annabi ibrahim daga daga daga bagadaza shi ne taho wajajen kasar mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya so bajjo mango ya aura ya so ma'aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda wajen zai da rubuta ni ba ni musa ya fara ba kuma sannan ah, sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya yawa a can suka soma faɗa da asalin wa'ancan da aka samu su kuro ne fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da dalilin zuwan su Najeriya suka zauna daiwa daga cikin su ba su tafiya su zaman su a Kamaru da nan din da duka To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar alamun Musa daga Kano, mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria jihar Kaduna, Najeriya, Malam Iliya Sarki wanda ya ce. Kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka akwai sare itatuwa babu ka'ida babu mai da ire-iren waɗanda aka sare akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma ɗumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba yakan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms ƙananan halittu na ƙasa idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil hmm. wato ba da amfani mai kyawu waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms hmm. da wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria sa'ilin da suka kashin su a wurin su yi su a wurin su jujjuya zamanto wurin ya tabbata mai ba da amfani hmm. amma idan aka kone su sai ka tarar wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai to idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan itatuwa da ke eh, da shi kan ƙasa hmm. suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla jama'a masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin baba ya yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mainan dudu da ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku